قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين sai Allah ya ce da annabinsa Musa, Hakika Allah ya haramta shiga cikin wannan ƙasar mai tsarki ga bani Isra'ila har tsawon shekaru arba'in, za su ɓace tsawon waɗannan shekaru arba'in a cikin Sahara, suna ruɗaɗɗu ba za su gane ko'ina ba, don haka kada kai baƙin ciki ya kai Musa a kan mutanen da suka fita daga biyayya ga Allah abin da ya same su na ukuba ya same su ne saboda saɓansu da zunubinsu